daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha rediyo za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 28 ga watan Agusta na 2019 za mu kammala mu da muka faro wancan satin wanda muka ɗauka akan ministoci da shugaba muhammadu buhari ya yi ga wani ɗan gutsire daga cikin zauren muhawarar namu na yau bodan nan fa cewa akai saboda shigo da makamai aka rufe ta ko ba aka ba don girman Allah a gaya mun makaman da ke hannun mutane yanzu daidai suke da makaman da suke hannunsu a da ta ina aka shigo da su ko ana ruwan makami ne. lallai kama aisha yadda hare-hare da garkuwa da mutane ya yawa dole ya tambaya ko ana ruwan makami muna tafi da karin bayani A satin da ya gabata ne muka fara tattaunawa akan wannan maudu'in. Yau za mu je ta bakin gwamnati da kuma karashen tattaunawar zauren muhawarar mu da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikira ya jagoranta. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku a Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a mu na abota na Facebook a satin da ya gabata inda muka ce shin nada ministoci da shugaba Muhammadu Buhari ya yi zai yi wani tasiri akan harkar tattalin arzikin kasar ga kuma yadda kuka ansa mana. masu sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Rilwanu Ibrahim London Wuba inda ya ce kiran mu a nan ita ce su yi aiki tukuru domin su zama abin koyi ga na baya masu tasowa domin ni kam ban ga wani abin a zo a gani ba da ministocin baya suka yi sai kuma ansar abubakar kawo girgir shi kuma ya ce su kamanta gaskiya da kuma adalci tare da yin aiki kafada da kafada wajen kawo ci gaba da bunƙasar tattalin arziki a ƙasarmu wanda zai kai gas ƙasar ga tudun mun tsira. To shi kuma Abubakar Muhammad Idris cewa ya yi, muna musu fatan alkhairi, Allah kuma ya sa su zage su yi wa Najeriya aikin ci gaba da ba a taɓa yi wa 'yan Najeriya irinsa ba tun da aka kafa ƙarsa to Allah ya sa mu ga haka. Amin ya rabi. So anan kuma Abdullahi Malam ne ya ansa cewa su cika alkawarinsu kuma su dawo da zaman lafiya tenuwa ta biyu don an kasa ta farko a samar da tsaro amma baki lura cewa an da ministoci da yawa daga cikin waɗanda suka yi aiki a wa'adin farko ba ai ne ma babban abin da yake duk yawancin ministocin da suka dawo duk na baya ne ne abin mamaki ɗaiɗaiku ne kawai aka ɗora sababbi to an dai canja na tsaro to Allah ya sa su yi <laughs> aiki kuma Allah ya sa su gyara idan ba su yi aiki a wancan karin ba wannan karin su yi azama su gyara su dora akan wanda ba su yi ba Allah ya sa amin shi kuma Jamilu S dan goshi Allah sa na faɗi sunan ka daidai yace salam yau da gobe ni fata na shine su mai da hankalinsu akan martabar ƙasar mu Najeriya dan mu 'yancinta domin 'yancinta ci gaban ƙasa tsaro shige da fice kiwon lafiya ilimi mai inganci wutan lantarki kafafen hanyoyin sadarwa ingantacce noma da kiwo da dai sauransu. Sai kuma Ilyas Ibrahim Joni shi kuma anan ya ce fatan shine su taimaka wa al'ummar kasarmu gun aiki tukuru akan fannoninsu kana su fidda uban gidansu kunya domin ba a taba shugaban da aka sawa ran kyautatawa kyautatawa kamar shi ba gashi ya gama wa'adin farko ba wani ci gaban a zo a gani kuma wannan ita ce dama ta ƙarshe To Aisha kin karanto mana amsar mu ta ƙarshe a yau. <laughs> Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma za mu koma zauren muhawararmu inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikira ya gayyato mana baki a Kaduna domin jin karashin tattaunawar da aka faro a satin da ya gabata. za a tsarin ku za kamar yadda kuka tunkari noma kun tunkari maganar masana'antu don ganin al'ummar ƙasa sun samu aiki sosai kuwa sosai in dai kana bibiya kamar yadda ya faɗa duk mai bibiya ya san alƙawuran da ke tsakanin gwamnatin tarayya da irin su ƙasashen China wadda za su zo akan maganan textile nan nan nan na Kaduna na san akwai wannan shirin textile ko na san cewa an ce ɗauki da mutane ne ma'aikata sun kai sun fi dubu ashirin ne ko nawa to na san cewa ana kan wannan aikin kuma za a dawo da shi to a ƙarshe bari mu zagayo a ɗan menene alakar tattalin arziki da ko kuma na kasashe da ake samu da su jami'an gwamnati tunda ana magana cewa su kansu mutanen wato akwai ragwanci an fitar da noma an fitar da tsari an samu maka taki to me kake jira in ba gwamnatin ta maka noman ba <laughs> wato kasan ita tatsuniya tana da daɗi abin da yasa na kira abin tatsuniya idan har zan zo a matsayina na gwamnati kafaffiya zaɓaɓɓiya in shekara hudu cir babu abin da zan iya nuna maka wanda ni ne na zo da shi don gyaran da na ce na zo babu shi ni ne na zo da shi don ciyar da ƙasar gaba babu shi ni ne na zo da shi don tare abin da ake cewa wato cin hanci da rashawa babu shi waɗannan maganganu ne a baka a takarda a rubuce a kafafen yada labarai amma a aikace babu ita gwamnatin nan abun da ta iya ta saba shine blaming ta dai zargi wata gwamnatin ba to na taba cewa idan dai buhari zai zargi gwamnatin 2011 a 2015 da ta wuce to yanzu kuma sai zargi gwamnatin 2015 zuwa 2019 domin ita ma ta kasa ba ta yi komai ba kuma alkawari duk wanda zai ɗauki alkawari ɗaya biyu uku duka ukun ya kasa yin ko kwaya ɗaya in ya sake ɗauka alkawari ɗari zan ɗauke shi ba zai iya yi ba. Amma za a iya cewa ba kuma su adalci ba saboda ba a samu gwamnatin tun bayan baban gida babu wanda ya kalli wannan hanya ta taso tun daga Abuja zuwa Kano yau ga ta nan kusan babu inda ba a busa ba ana aiki wanda wannan ya samar da ayyukan yi saboda adadin mutanen da ke aiki akan wannan hanya ya za ka ce ba ta komai ba. <laughs> Allah sarki to wannan hanyar da kake magana magana ce ta yaudara kawai domin menene akwai irin waɗannan hanyoyin a inda babu su kwata-kwata a cikin budget ina so ka gaya min budget guda hudu da suka wuce ina aka ba gaba ɗayan arewa jihohi goma sha tara kashi talatin talatin tati percent a cikin budget domin gwamnati ba ta aiki sai da budget wannan maganar hanyar in ba bana ba ma ban san inda aka sata a cikin budget ba sai dai kawai an yi domin tunda muna ta nuni cewa mu dai arewa mu ne mafi rinjaye mu muka fi bada ƙuri'a mu muke da yawan jama'a muke da mabukata muke da yawan faɗin ƙasa ba a yi mana aiki kwatar abin da aka yi ma kudu ba shine aka zo ake tsira wannan ina wanda ya kirkiri hanyar amma an dai an yi aiki a kudu ko an yi arewa ai za a taimaka tattalin arziki to tattalin arziki alhaji an rike kuɗi an hana kuɗi zagayawa kyauta ake aikin hanya kura ma yan kasuwa kyauta ake aikin hanya a gaya min da wadawa aka ba aikin hanyar ina ce kamfanin ma na kasar waje ne ba mu da kamfanin Najeriya wanda yake aikin hanya idan ana so a taimaki 'yan Najeriya. Wani 'yan kasuwa aka takurawa. A kwarai da gaske aladin Allah. bodan nan fa cewa aka saboda shigo da makamai aka rufe ta ko ba aka ba don girman Allah a gaya mun makaman da ke hannun mutane yanzu daidai suke da makaman da suke hannun su a da ta ina aka shigo da su ko ana ruwan makami ne saboda ka an kuntata ma 'yan Najeriya ta hanyar kai kasuwanci a Najeriya ba batun noman ba tukuna noma dama an faɗa da baki ne aka tura manoman gona aka kwanto musu bandis da hashman da masu kidnapping ai abin da aka yi kenan to amma batun wannan harkokin aikin gwamnati wai a ce gwamnati ba za ta iya kaza ba wannan fira ce domin na tabbatar akwai lokacin da na yi magana gwamnatin mu ke magana take gwamnatin ta pdp umar musa ya creating hanyar ruwa don a rage 'yan kasuwanmu matsalolin shigo da kaya cikin arewa a ɗauko ruwa daga baro a kawo shi daga lagos a kawo shi naija shugaban ƙasa wancan lokacin ya ɗau takarda da biro ba executive council meeting babu mika majalisa Ya yi da batin kuɗin ya koma da shi yankinsa me yasa buhari da ya zo inda gaske ne ana so a tallafi 'yan kasuwan ko tattalin arzikin ƙasan ya ɗauka ko kuncin ya ragu shi ma ya ɗau takarda da biro mana ya ware wasu kuɗi ya ce ya ba da tagen lokaci kaza yake so a gama aikin shi kishin ƙasa yake ba na bangare ba ko auto oh, kishin ƙasa yake ba na bangare ba me wato shi duk so so son kai yafi me yasa bai ya ma raba abun daidai mana bari sa arziki me kuke hangowa a matsayin mafita akan irin wannan hali ne da farko dai masu mulki ko su yarda ko su ki yarda ko su gane ko su ki ganewa najeriya tana cikin matsala kuma su suka gina ta a cikin ƙarairayin da masu mulki suke yi shine sai su ce ba da gwamnati kawai ake dogaro ba ana dogaro ne da kai har ma ake rudin matasa ku gama karatu amma in kana da digiri ka je ka fara tura wulbaro ka je ka fara faskare in kana da phd ka je kamfanin dangote ya baka tukin trela irin ƙarerayin da masu mulki suke yi kenan da tunanin cewar za su cimma abin da suke so amma yau in ka lura a najeriya ai kaga akwai kidnapping ko akwai abin da ake kira banditry ko akwai abin da ake kira amrobari akwai salo daban-daban na barna da matasa suke yi to wannan yana kaɗan ne daga abin da muke gani yau a najeriya in masu mulki ba su ɗau matakai na gaskiya suka gyara waɗannan abubuwan ba kamar musamman arewa in ba ka manta ba malam adamu adamu a gaban senate yake cewa a arewacin najeriya matasa yara waɗanda 'yan shekara biyar ne zuwa sha biyu waɗanda ya kamata suna ajujuwa a primary school suna gararan ba a titunan arewa ya ce yawansu miliyan sha shida har ya ce abinda gwamnatinsu ta yi ƙoƙarin yi shine ta rage daga cikin miliyan shida ta rage miliyan biyu a cikin miliyan sha shida ta rage miliyan biyu da wani digo ko guda hudu kaga 2.2 miliyan 2.4 miliyan yanzu abin yaran da ke gararan ba a titunan arewa kuma 'yan arewa kasafinsu ya kai 13.6 miliyan to sai ka yi tunani da kanka ko kai talaka ne ko kai mai mulki ne ko kai sarki ne ko ma kai wane ne ba kuma ɗan arewa ba har ma 'yan kudu ai yanzu akwai matsalolin a kudu cewar waɗannan yara da suke gararan ba a titina kuma an ƙi a kula da su kuma waɗanda suka ƙare karatu an bar su yanzu sun shiga kidnapin sun shiga banditri sun shiga amrobari to nan da shekara sha biyar kuɗaɗen da suka sace ana iya barin su su cinye kuɗin in dai har za su za su rika ƙarairayi cewar gwamnati ba a bar dogaro ba ce me yasa suke biyan 'ya'yansu salari tun yaran na primary school ni ina da met na a university of jos muna makaranta yana karban salari tun ma kuma tun lokacin ake ce mana akwai yan bago akan aiki me yasa haka to wallahi shugabannin najeriya na ƙara jaddadawa in ba su gyara ba to wannan ƙasa da kaga muke ciki za ta zo ta shiga wata matsala wanda sai dai mu nemi ɗauki daga kasashen duniya. Alhaji Sono menene ne kace ganin mafita a takaice a ƙarshe? Kullum shine mafita dai shine kowa babu shakka ya kama sana'a. Ni kullum ina bada misali da kaina. Tsakanina da Allah da Allah ba sai da ake rubuta application zuwa neman aikin wani abu ba. tun ina karami na na fara trader bayan na gama trader na iya aikin gona na fara kiwo na fara dinki na fara sabulu na fara man shafawa na fara omo so idan matasa za su tsaya su tsaya su rike sana'o'in su duk abin da ya zo same ka a gaba sai ka ci gaba da shi amma babu shakka da shan duk wani fitina da ke faruwa a yanzu gwamnatocin baya suka suka suka shuka suka bace ruwa mu muka zo muna ta fama yadda za mu girbi a ƙarshe me mafita ɗan auta to mafita dai dole mu gaya ma gwamnati duk harkar movement na duk duniya na al'umma in an ce akwai gwamnati ita ce take da haƙƙi da alaka da abun da ya kamata ta yi abun da ya kamata akan al'ummata ba wai mutane kullum suka tashi su blamin ɗinsu an yi barna jiya ko an yi barna baya ba ai maganar kasuwanci ma da abokin magana ta yake yi yau a jihar kaduna an wayi gari duk ɗan kasuwan da ike wajen central market baya kwana cikin da fargaba yake to don me mutum yana sana'a ma ake hana shi sana'ar tukuna sannan kuma a ce ka je kai sana'a bayan gwamnatin take kirkirar maka kama daina sana'a kwace sana'a a hana ka a raba ka da jihar fitar naka mu fitar ne ya zama wajibi gwamnati ta tabbatar da cewa idan ita ba za ta iya ba to ta farfado da masana'antu ko da na gwamnati na akwai masana'antun gwamnati to idan ma ba masana'antun 'yan kasuwar ba ta farfado da masana'antun gwamnati domin mutane su samu abin yi dole mu faɗi wannan noma kuwa tun kafin a haifi mu ake noma ko ba za a daina noma a najeriya ba barista da me za ka rufe mana ni dai da farko shugabanninmu su san ba ma dogaro da su da allah muke dogaro kuma Allah shine komai namu na biyu su yi wa Allah su yi wa annabi duk kuɗin da suka rubuta a kasafi suka karanta a rediyo suka sa aka buga a jarida don Allah su yi wa Allah su yi wa annabi su aikata abubuwan nan da suka faɗa kuma suka rubuta a rage wannan satan da kwashe kuɗin al'umma a je ana gidan gidaje a su dubai a gina shaguna a dubai a gina asibitoci a germany a gina gidaje a ingila wai yanzu ma 'yan najeriya shugabanninmu suna gini a wani wurare ko Amerika za ku sani wai a balkans ƙarshen duniya wai can ma suke gini to su yi wa allah su yi wa annabi a ƙarshe in za su ɗibi aiki su ɗibi yara waɗanda suka dace a ɗibe su ba a ware 'ya'yan wasu a ɗauki 'ya'yan wasu ba don tsarin tafiyar da mulki a najeriya tsari ne na kamar zuriya da iyalansu su ne kawai suke mulki a najeriya in suka tsaye da gaskiya suka daina waɗannan abubuwan aka bar kuɗi ya yi aiki a kan abubuwan da aka kasafta shi to ina tabbatar maka 'yan najeriya za su samu walwalar da ake nufi idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa karewa ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba ka san wala kiri ba za ya kyala zalunci ba balle walle mana ta dauki kama amina kin san daga su masu tattaunawar da shi mai wakan duka gabaki ɗaya sun haɗa komai sun yi maganarsa don maganganu waɗannan kalamin wakan nan gaskiya suke gaskiya ne domin duk abin da ka yi za ka tar da shi a gaba kuma in kai ma baka girbe in kai baka girbe ba ƴaƴanka sai sosai kuwa inda kin ga sai magana akan gyara ni abin da ke ban mamaki ko sai in ga kaman da kowane gwamnati abin da taɓarɓarewa yake to ai abin ba gwamnatin ba ne mutanen ne in ba mun gyara kanmu ba ba yadda za a yi gwamnatin ta gyaru To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu je ga hirar da abokin aikin mu Sarfilu Hashim Gumel ya yi da wani mataimakin shugaban kasa a Najeriya na musamman akan harkar talabijin Muhammad Nazir Bashir. Za a sami nasarori da yawan gaske ko kuma ce za a samu canje-canje da yawan gaske bisa dukkanin harsashe domin abu biyu da aka yi. na farko shine an samu cikakken ah, fahimta da kuma ah, yarda ta shi shugaban kasa muhammadu buhari da wayannan ministoci ya maida su da kuma sabi da ya kawo mm. ah, domin kafin ma a ba su wajajen wuraren da za su yi aiki kaga an yi wani abu wanda yake ba a yi ba a farko Shi ah, shine dukkaninsu sai aka ce su kawo ah, shaidan karatunsu na yanzu domin a mai da kowa inda zai iya yin aiki zan yi maka misali guda daya mm. karamin minista na ma'aikatu da kuma wutar lantarki da gine-gine yanzu sai mm. aka mai da shi inda ya kware aka ne da shi wajen fannin har noma wanda wancan karan can aka kai shi to muhammad me yasa tun wancan karan ah. aka kai shi inda ba a kai shi inda ya fi kwarewa ba aka kai shi wata ma'aikata da daban to ka san in an ce da kai kai ne shugaban kasa mm. to ba kai kadai za ka gudanar da harkar mulki ba dole sai ka samu waɗanda za su taimaka maka to a irin wannan akan iya samun kuskure wanda ajizanci yake kawo sa amma a yanzu saboda koke-koken da mutane suka yi a baya cewa gwamnatin kaza da kaza da kaza wanda shi shugaban kasa muhammadu buhari shi da kanshi a wani interview da muka yi da shi da ni da sha'aban ibrahim sharaɗa mm. cewa ya yi ana kiransa baba goslo to amma insha Allah nan gaba kaɗan za a ga ayyukansa ko kuma mutane suna cewa an daɗe ana gafara sa ba ga ƙaho ba ya ce to ba ƙahon za a gani ba har shanun ma za a gani to wannan karan wani tsari aka bi kamar yadda kai bayani da amma wani tsari aka bi da ya bambanta da wanda aka yi a karan farko a wa'adinsa na farko to alhamdulillah akwai abu biyu da aka shigo da su na farko shine a wayanda suke ganin yin hakan ba daidai ba ne to sai shugaban kasa ya bayyana a bayyane cewa duk wanda zai zo da wani abu gurin shi a yi wata magana yana da bukatan ya sami chief of staff su yi magana kafin ma a zo da abin gurin shi saboda menene wannan tsarin ne na gwamnati haka ake tafiyar da al'amari to amma sai ya zama to kamar shi chief of staff ɗin mutane ba sa ba shi sa yadda ya kamata. To kan na katse ka amma maganar shugaban ma'aikata da bahari ya ce a tuntuɓe shi in ana ministoci su bi ta gurin shi idan akwai wani abu to baka ganin cewar shi ma mutum ne dan adam zai iya zamtuwa a cikin wannan ministoci akwai wanda yake da wata shawara kuma ya biyo da ita amma shi shugaban ma'aikata bai ɗauke ta da muhimmanci ba so bai karasa da ita zuwa ofishin shugaban kasa ba ga haka zai kawo wata matsala to wannan wani abu ne daban saboda kai da kanka ka ce ajizanci to amma tsari na gwamnati musamman a ce maka gwamnatin tarayya ko kuma ce da kai fadar shugaban kasa su na ministocin da mu irin irin shi shugaban kasa ne ya ga cancantar mu ya yarda ya ba mu wa'annan mukaman to amma sai aka ce shi wannan shine shugaban ma'aikata ga baki da to ina kaga ya abin da ya kamata shine tun da mun yadda mun karɓi mukaman to me zai sa ba za mu yadda da abin da aka ɗora mana ba in aka ce mana shi malam abba kyari shugaban ma'aikata aka ce to mu rika mu rika yin abin da ya dace da shi sai zaman to wasu suna yi wasu ba sa yi wannan shine dalilin da shi shugaban kasa ya furta kowa ya ci To, ma, to Malam Muhammad kamar idan idan aka aka yi wannan tafiya a haka duk abin da za a yi za a samu shawarwari kafin a kai ga shugaban ƙasa. Wani tunani Buhari ya mai da wasu daga cikin ministocinsa gaddin cewa mutane suna kalubalen cewa ya kamata a ce an sauya su saboda wasu ba a yaba ayyukan da suka yi ba kuma an ɗauke su yanzu an mayar da su bisa kamar yadda kace Buhari ya yarda da su shi yasa ya dawo da su kan aiki to wannan wani abu ne wanda kasan Bahaushe ya ce mai ɗaki ce kan yadda ya ce masa yoyo amma bisa dukkanin misali ko kuma bisa dukkanin harsashe da mutane suke yi ko kuma in ce mutane suke ganin ko kuskure ne ko ba daidai ba ne ko kuma akwai wani abu wanda aka boye ba a fito da shi fili ba to amma shi al'amarin mulki yana ɗauke da abubuwa masu nauyi na farko dai shi ne mulkin nan za ka yi abin da mutane suke so ne kuma za ka kawar musu da abin da ba sa so to yanzu kamar zan maka misali da ministan tsaro da shi ma yana cikin waɗanda ba su dawo ba. Mm. Kaga ba za ka ce bai yi aiki ko bai yi ƙoƙari ba. Domin a cikin wannan tenuwan ne ya yi ministan tsaro kuma a cikin wannan lokacin ne aka samu sauƙin maganan Boko Haram fiye da inda ake zato. To ana cikin haka sai kuma aka kullo da wasu abubuwan daban to kaka ba za ku mutane ba za mu ce don bai yi wannan ba yi aiki ba shi yasa ba a dawo da shi ba a'a ba haka bane ai in wani abu wani abu ya ya to wannan wani abu ne kuma wanda kamar da na faɗa maka ne ɗaki shi fa da yake mishi yoyo to wannan haka al'amari to amma abu ne na na fahimta da kuma amincewa da yarda daga shi shugaban kasa dan dan bai dawo da shi ba wannan ba ba wani abu bane wanda za a ce a shi bai aiki bane ko kuma dama can abubuwan kawai yi ake to ba haka bane to idan muka dawo ga maganar ministoci ne yanzu da aka naɗa wani mataki shugaban ƙasa ya ɗauka domin tabbatar da cewa ya saka ido a kansu suna gudanar da ayyukan da ya zaɓe su su yi ɗaura su akan wannan kujera. To, alhamdulillahi yanzu abubuwan da aka ɗauka suna da yawa na ga irin ayyukan da za su yi da kuma ah, abubuwan da jama'a suke so wanne ne su ministocin suke yi to amma fukar mutane mu manta cewa ministocin nan su suna aiki ne a ƙasa baki daya amma akwai gwamnoni wanda sun kuma jihohinsu suke wa aiki to ya danganta daga yadda jihohi za su rubuto bukatunsu zuwa fadar shugaban ƙasa wanda yake hakkin ministoci ne to su gwamnonin nan su ya kamata su taimaka wa shugaban kasa wajen sa ido domin su ga ayyukan da mutane da jama'ar su suke so wanda ya shafi eh, eh, gwamnatin tarayya an yi ko ba a yi ba in an yi alhamdulillah in ba a yi ba sun san hanyoyin da za su bi shugaban kasa ya san cewa kukansu da suka kawo har yanzu ba a yi ba. To daga ƙarshe me muke fatan gani a wannan karan ga sabbin ministoci da shugaba Buhari ya naɗa? wato wannan karo abinda in allah ya za a gani shine aikin da pdp ba ta yi ba ko kuma abin da jama'a suke son pdp ta yi na shekara goma sha shida in allah da a wannan karo za a gani a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci domin abubuwa da yawa lokacin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya hau mulki an samu na kasu akan abubuwa wanda ba dama ayyuka yadda mutane suke tunani na farko shine an sami ma'aji ba komai a ciki sannan kuma aka zo aka yi aka riski haɗuwan farashin man fetur wanda da ha maza ha mata shugaban kasa muhammadu buhari ya yi abin da allah ya taimake shi aka yi har gwamnati ta zauna sannan kuma bayan wayan abubuwa biyu aka zo aka riski kasan da makudan basu suka wanda wayannan nan ba za su bari kasar ta je ta kara nemo wasu bashin ba saboda an kai wani an kai wani matakin da ba za ka iya cin wani bashi ba sai ka rage abin da yake hannun kanka to amma a yanzu an samu kyakkyawar fahimta da kuma eh, tunani da kuma an samu damar da za a yi domin abubuwan da aka samu a kasar a yanzu wanda aka karbo daga hannun mahandama da wanda kasar ta ɗanyi tattali a yanzu insha Allah to za a ga ayyuka daga harkan daga maganan budget da aka yi na da 2019 nan daga nan mutane za su fahimci cewa to kasar mun fita daga cikin wani kunci da da muke ciki To Muhammad Nazir Bashir kenan mai taimaka shugaban Najeriya a kan harkokin talabijin. To Malam Muhammad mun gode kwarai da gaske. To alhamdulillah na gode Allah ya saka. To Aisha, kin gani maganan kasafin kuɗin nan? Mm. Ba ni so in ji ana faɗin miliyan kaza a miliyan ɗari. kuma triliyan. Gani nake so in yi. Kin gane ina so in gani a makarantu, in gani a fannin ki. gani nake so na yi. A aikace a gani shi an yi aiki da shi an yi amfani da shi haka. Kwarai da gaske, kwarai da gaske. wannan alkawari a ce a za a yi kaza ana da niyyar yin kaza a'a. Ya kamata wannan gwamnatin su burge mu mu gani an yi aiki da shi. Sosai, sosai. Domin idan aka ce an kasafta kuɗi kaza domin aiki kaza kyanta a aiwatar. gaskiya magana ke. Allah kuma ya sa a yi aika hakan. kuma Allah ya taya riko. Amin ya rabbi. To masu sauraro a muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na yau Mr. Nick tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Mu'azu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.